يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar takwas ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da dari hudu arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara na dubu biyu da da biyu a kalandar miladiya a wannan majalisi namu da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka kuma mana cikin tafsirin suratu ali imran kuma wannan shi ne mu na uku a tafsirin wannan sura mai albarka za mu fara karatun ko tafsirin wannan sura da fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنت أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم الله مدوكين سركي yana cewa ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله مدوكين سركي babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi alhayyul qayyum shine mai cikakken rayuwa kuma tsayayye bata zatinsa nazzala alaikal kitaba bil haqq shi ya sassaukar maka da littafi tattare da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya zo a gaba gare shi Wa'anzalar an zala taurata wal kuma shi allan nan shi ne ya saukar da attaura da linjila min qablu tun gabanin ya saukar da Alƙur'ani, hudan linnas don su zanto shirya ga mutane wa'anzalar an kuma ya saukar da rabagar dama inna allazina kafaru bi ayati Allah lallai waɗanda suka kafirce ma'ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai ɗaukan fansa akan mujrimai wannan wannan sura ta fara da alif lam mim da mun faɗi cewa duk surar da ta fara da alif lam mim waɗannan harufai ɗin ramzi ne ishara suke yi dangane da asalin alƙur'ani mai girma cewa alkur'ani mai girma sauƙaƙƙen littafi ne sannan na yin kalubale ga duk wanda bai yarda da wannan magana ba in akwai wanda yake shakkun cewa alkur'ani zancen Allah ne yana ganin cewa akwai uh, yana ganin cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da ya kirkiri alkur'ani ya jingina ma Allah to ga haruffan da aka gina tsarin alkur'ani a kai shi wanda shi ba mutum ne ya yi ƙoƙarin kawo wani abu irin wannan ya nemi taimako da agaji na duk wanda yake ganin suna da zalakar zance da ƙarfin tunani domin su yi wani abu irin wannan Allah yana cewa babu wanda ya isa ya kawo wani abu irin wannan duk da cewa ga da yare ne musamman larabawa da haruffan da suke magana da shi Allah madaukin sarki ya saukar da wannan alkur'ani kuma dalilin da ke tabbatar da cewa lallai wannan maganar Allah ne shine cewa babu wanda zai iya kawo wani tsari na wato ainihin littafi irin wannan na alkur'ani mai girma da malamai suna cewa wannan sura kasancewar jigonta da ta sauka a kai ne magana ko mujadalar nasara nasarar najiran da muka ce sun yi tawaga suka zo madina suka zo suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da matsayinsu da annabi isa alaihi salam ko aqidarsu dangane da isa alaihi salam wannan ayat ta zo ta yi masa raddi ta yi bayanin falalan musulunci a kan kiristanci da haka ta fara da wannan ta Hajji ɗan tana mai ƙalubale gare su su da duk wani ma wanda ba su ba wanda ke karyata wannan littafi farkon masu shiga wannan ƙalubalen su ne mashirikai? kasancewar su ne larabawa sannan sai nasara musamman waɗanda suke larabawa daga cikinsu irin waɗannan na jiran sannan yahudawa da ma duk wani ne wanda ke karyata alkur'ani mai girma to Allah yana sa cewa ya kawo wani abu irin alkur'ani in har yana shakkun cewa alkur'ani daga Allah madaukakin sarki ne to daga farkon wannan aya din wannan sura din har izuwa faɗin Allah madaukakin sarki inna Allah astafa Adama wa Nuhan kamar shimfiɗa ne kafin a zo a fara magana kissan Ali Imran ɗin kuma wannan shimfiɗan gaba ɗayansa duk magana yake akan warware shubuhohi na nasara dangane da aƙida su cikin Allah madaukakin sarki da manzannin Allah da littattafan Allah wannan shine abinda ya sa wannan surar ta bude da waɗannan alhuruf al-muqatta'a alif lam mim Allah wadaukin sarki ce Allahu la ilaha illahu Allah wannan suna ne na Allah madaukakin sarki malamai suna cewa asalin Allah daga al ilahi kuma abin da yake nufi shine wanda ya cancanta a bautata masa cikin tsananin girmamawa da soyayya da kankan da kai shine al'isim al'alam al'Rabbi, subhanahu wa ta'ala shine suna na Allah madaukakin sarki wanda ya fi kowanne nuni akan zatin Allah madaukakin sarki Allah yana da sunan naki da yawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha amma dukkanin sunan nakin Allah madaukakin sarki banda wannan Allah to ana siffanta Allah din da su sauran sunan nakin ana ambace su a siffanta Allah kenan Allah shine a'raful ma'arif wato duk abin da za a faɗa domin a gane Allah madaukakin sarki to Allah din shine yafi kowanne daga cikin sunan nakin nuni akan Allah madaukakin sarki shi sa alqur'ani Allah yakan fara ambatansa sannan ya tsora waɗansu sunan nakin akai kamar yadda anan ya faɗi cewa shine alhayyu alqayyum kamar yadda suratul hashr yayi bayanin wannan shi ma wallahu alladhi la ilaha alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha almaliku alkudusu assalamu almu'min duka waɗannan ai sunan nake ne na Allah ko amma lokaci guda kuma suna siffanta sunan Allah da haka Allah ita ce babban suna na Allah maɗaukakin sarki wanda ta fununi a kansa al'imam al ibn ashir ke cewa an buɗe magana a nan da sunan Allah maɗaukakin sarki domin a saka tarbiyyar girmama Allah maɗaukakin sarki zai yayin da kaje sunansa an fara da ambatan sunansa ne don ka ji kwarjinin suna ɗin wato wanda zai yi magana da kai shi ne Allah in ba ka san shi ba to ga siffofin shi in ka san shi to ka saurara domin ka ji umarni ko zancensa to Allah nan sai ya siffanta kansa ya ce la illahuwa babu wanda ya cancanci bauta sai shi kamar da na faɗa ɗazu al'ila shi ne wanda ya cancanci bauta duk da cewa mashirikai suna kiran ababen bautansu aliha amma su waɗancan ba su cancanci bautan ba shi yasa in ka ji inda Allah ya jingina aliha izuwa gare su to ana ambatan haka ne a basu su a ƙidarsu amma a haƙiƙanin gaskiya al'ilahu guda ɗaya ne yasa duk inda Allah zai karara wannan to da mufradi ne wa ilahukum ilahun wahid mashirkai ne suke ambatan wannan su zo da jam'i su ce a Ali alihatuna khairun amhu hmm? amma abun bauta da gaskiya shine al’ila don haka la'ilaha babu wanda ya cancanta a yi masa bauta illa huwa sai shi wannan bamiri ne yana komawa zuwa ga Allah ɗin huwa ba suna ba ne mun gane ko? huwa ba suna ba ne wannan bamiri ne da ya zuwa cikin magana kawai don haka baya cikin sunan nakin Allah madaukakin sarki huwa shi yasa malamai suke tambihi akan cewa kuskure ne wani mutum ya zo ya ce zai zikirin Allah yana son ya kira Allah yana kiran shi da cewa ya huwa ya huwa bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da wannan bai zo ba a cikin al'asma al-husna cewa akwai huwa huwa lamiri ne kamar yadda ana lamiri ne kamar yadda anta lamiri ne kuma duk sun zo a alkur'ani to ba wani wanda yake cewa sunan Allah anta ko yace yace ya anta yana nufin Allah ko ce ya ana ya hmm? shi na kissa annabi Musa alaihi salam cewa واخلع عليك كف سمعنا إنك بالوادي ya طوى إني أنا الله لا إله illa ana. kaga ya faɗi cewa shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ce la ilaha illa ana kaga wannan ana ɗan zamiri ne ba suna ba ne pronoun nan, a ƙisar zunnun la ilaha illa ta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin la ilaha illa anta kaga ta ya zo don haka kamar yadda ba za ka kira Allah ka ce an ta ba ba za ka kira Allah ka ce ana ba ba za ka kira Allah haka nan ba ka ce huwa ba an samu daga cikin mutane ah, waɗanda suke yin wannan kuskure har ma suna ɗaukan cewa mafificin zikiri shine ka ambaci Allah da huwa Za haka ji suna ya huwa ya huwa ya huwa ya huwa wannan kuskure ne ah, huwa baya cikin sunannakin Allah maɗaukakin sarki la ilaha illa huwa ita ce jumla ɗin babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah madaukakin sarki malamai suna cewa waɗannan faɗin sunan Allah da ambatan cewa shi kada ya cancanta a yi masa bauta akwai ishara izuwa ga raddi nasara. waɗanda suka zo suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suke yi tabani ma tun a nan a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu su ce isan eh, shi ne Allah waɗansu su ce a ɗan Allah ne waɗansu su kuma su ce ɗaya ne cikin uku to kasancewar Allah ya faɗi wannan ya kore allantaka da zanto ɗan Allah da shirka ma Allah madaukakin sarki ya kore waɗannan gaba ɗaya yana raddi ma nasara da furkokinsu gabaɗe to ba su ma kaɗai ba duk wani wanda ya riƙi wani a matsayin abun bauta kamar mushirikai da suke bautan gumaka kamar masu bautan mala'iku kamar masu bautan rana kamar masu bautan taurari masu bautan wata kamar masu bautan haske da masu bautan duhu duka wannan ayar ta yi ishara da rushe aqidar da suke a kai sannan ta ambaci sunan naki guda biyu na Allah madawacin sarki waɗanda suke nuna cancantansa da bauta da kuma rashin cancanta duk wani wanda ba shi ba da bauta shine alhayyu alqayyum alhayyu shine mai cikakken rayuwa mai kammalallen rayuwa rayuwar da rashi bai gabace ta ba hakanan rashi ba zai riske ta ba rayuwa wace komai nata cikakke ne ya kai makura wajen kamala ya kai makura wajen cika ya kai makura wajen kyau rayuwar da babu tawaya a cikinta rayuwar da babu gajiya a cikinta rayuwar da babu rauni rayuwar da babu rashi rayuwar da babu mutuwa wannan shine ma'anan alhayyu wanda rayuwarsa cikakke yake ta kowane ɓangare to ba ka samun wani wanda yake da wannan siffan ko in ba Allah madaukakin sarki ba duk wani abu to za ka samu da babu shi daga baya aka same shi kaga wannan tawaya ce kenan shi ko Allah ne al'awwal, shi ne al shi ne na farko wanda farkon shi bai da farko kuma shi ne na ƙarshen da ba shi da ƙarshe duk wani ba Allah ba to bayan an same shi za a yi wani lokacin da babu shi yanzu kamar sayyidina Isa alaihi salam da suke magana kaga ai an yi zamani da yawa da babu annabi isa sannan da aka zo Allah ya halitta shi su da kansu kiristocin suke cewa an kashe shi suna cewa yahudawa sun kashe shi ko wanda ba ba su haka ba su ce an nemi a kashe shi kuma ya gudu ya ɓoya to kaga akwai tawaya kenan a wannan rayuwa hakanan alhayu rayuwarsa komai kammalalle ne kenan babu tsoro tare da shi su da kansu suna cewa annabi isa ya tsorata yayin da eh, dakaru na sarkin wannan lokacin suka zo suna neman shi har ya nemi waye zai yarda a sa masa kama irin nashi domin a kashe shi a madadinsa kenan ya ji tsoron mutuwa ashe rayuwar ba cikakkiyar rayuwa ba ce kenan kenan duk wani abin da tawaya ne a rayuwa yana iya kan wani to wannan rayuwarsa ba cikakke ba ne to in ko haka ne bai cancanta ya zanto abin bauta ba saboda alhayu daga cikin abin da yake bayarwa shine cewa zai iya bayar da rayuwa kuma zai iya bayar da kariya ma abin da ya bashi rayuwa da babu mai iya yin wannan perfectly sai Allah madaukakin sarki siffa ta biyu ita ce alqayyum alqayyum daga alqiyam wato Alka'imu bi zatihi tsayayye da zati wanda baya bukatan kowa kowa ke da bukata a gare shi sannan kuma shi ke tsaye a kan kowa wannan shi ne ma'anan alkayyum wanda ke tsaye masa zatinsa ma'ana shi bai bukata sai kuma a lokaci guda kowa yana bukatuwa zuwa gare shi kuma shi ke bayar da kulawa ma kowa da komai to kaga wannan ko siffa din in ba Allah madaukakin sarki ba babu wanda yake da irin wannan babu wanda yake tsayuwa da kansa mana bai buƙatan kowa yan ka dauki annabi Isa alaihi salam kaga ai haifansa aka yi ya buƙaci ya zanto a cikin mahaifiya sannan bayan an haife shi an rene shi ya buƙaci rene sannan da ya fara kira ya buƙaci mutane da ya ga zai shiga haɗari ya buƙaci wa zai ba shi kariya kenan kowane abin halitta yana da wata buƙata wanda yake buƙata a wajen wani daga waje ba zai yi ya rayu shi kadai ya tsayar da al'amuransa na shi shi kadai ba sannan ba kowa ke bukatanka ba akwai waɗanda dalili zai haɗa ku zai sa zanto suna bukatanka yayin da misali za ka zanto uba ne zama 'ya'yanka suna bukatanka wajen yin masu tarbiyya wajen ba su abinci wajen ɗaukar nauyinsu yayin da za ka zanto mishi mace da take ƙarƙashinka za ta zanto tana buƙatuwa izuwa gare ka yayin da za ka zanto shugaba mabiyanka za su zanto suna da buƙatuwa a gare ka domin ka nuna musu hanya yayin da za ka zanto malami duk wani da position na jagoranci zai zanto akwai waɗansu wanda suke buƙatuwa izuwa gare ka amma waɗansu ne ‘yan kaɗan ba kowa ba ne akwai wanda duk ilimanka bai bukatar ilimanka akwai wanda duk dukiyanka shi bai bukatar dukiyanka yana da tashi tawa da shi ko yana da ilimansa ba sai ya bukaci naka ba to haka abin yake amma Allah madaukin sarki shine kadai tilo wanda kowa yana bukatar yana bukatar ya bashi rayuwa yana bukatar ya ba shi kariya a rayuwar nashi sannan shi ne mai kulawa da kowa da komai a faman huwa ƙa'imun ala kulli nafsin Allah shi ne wanda ke tsaye a kan kowace rai shi ya baka rai shi yake kula da kai shi yake baka kariya shi yake azarta ka shi yake baka lafiya da duk wani abu dai wanda sai an tsaya maka rayuwarka za ta inganta Allah madaukakin sarki shi ke yin wannan to waɗannan shifofi guda biyu malamai suna cewa suna nuna kamalar Allah madaukakin sarki a cikin zatinsa suna nuna kamalar Allah madaukakin sarki a cikin ayyukansa wannan kayyumiya din kenan suna nuna kamalar Allah madaukakin sarki a wato ainihin sunan nakinsa shi yasa irin su ibnu kathir da wani su malaman tafsiri suna cewa waɗannan sunoni sunan nakin guda biyu alhai da alqayyum suna raddi ma duk wani wanda yake da wata shubuha da ta shafi zatin Allah madaukakin sarki suna raddi ga duk wani wanda ke ɗaukan wani ba Allah ba a matsayin abun bauta domin in ka fahimce su yadda muka ɗan yi bayani din nan kaɗan wanda in ba ku manta ba mun yi mun fada da bayani akan alhayu da alkayyum yayin da muka yi tafsirin ayatul kursi to kulatar abin da muka faɗa da shi ne na maimaita yanzu cewa duk abin da ake buƙata. na wanda za a yi masa bauta waɗannan siffofin guda biyu ɗin sun haɗa kuma babu wani wanda ya haɗa waɗannan siffofin guda biyu in ma ba a dauke su da siffa ta kamala ba a ce kamar yadda muka ce alhayo mai cikakken rayuwa to ana iya samun wani mai rayuwar ba cikakke ba amma a lokaci kuma bai zanto alkayyum ba ana iya samun mutum yana da rai waɗansu su bautata masa amma ba kayyum ba ne kamar mutane da suke bautatawa aljannu aljannu ai suna da rai sukan yi matsawar rai ko amma su suke kula da su aljannan suna cin gashin kansu ne kaga su ma halitta ne sannan ana iya samun ma mutane su bautawa saboda bata waɗanda ma ba su da rai ɗin kamar masu bautan gumaka yanzu gunki yana da rai ne shi ba shi da rai kamar masu eh, bautan duwatsu dutse yana da rai ne irin rai na mutum babu kamar masu bautan wuta kamar masu bautan duhu da masu bautan haske waɗannan suna da rai ne irin rayuwa na ɗan adam ba su da rai amma abun bakin ciki ana samun mutum kuma ya zo yi bauta musu to waɗannan dai sunan nake guda biyu yana daga cikin ma abinda ke nuna girmansu ya zo a hadisin asma da muka karanta a bayanin falalan wannan aya wannan sura din cewa ismullahi al'azam yana cikin su Allahu la ilaha illa huwa al qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi bayan Allah ya magana akan tauhidi da kasancewarsa shi kadai ne da bauta ya cancanta da bauta sai kuma yi magana akan saukar da littafi ya ce nazzala alaikal kitab shi ya saukar maka da littafi ƙwar'ani yana amfani da nazzala kuma yana amfani da anzala kamar yadda mun ga anan wa anzala taurata wal injil malamai suna ƙoƙarin fitar da bambanci tsakanin nazala da anzala suna cewa nazala tana nuna ƙarfafawa sama da anzala tana nuna an ƙarfafa wannan abin ok ba sama da anzala ba sama da nazala akwai nazala akwai nazala akwai kuma anzala to wannan tad'is da ke cikin nazala yake mayar da shi daidai da anzala anzala ta fi nazala sannan nazala kuma tana daidai da anzala tufidu taqwa dukan su biyu suna nuna ƙarfafawa ne cewa eh da gaske ne an saukar maka da littafi shi kuma nazala kawai ya sauka hakanan baya nuna wannan karfafawa da yake a cikin nazala hakanan malamai suna bambanta tsakanin nazala da anzala su ce nazala yana nufin an saukar da shi daki-daki sashe bayan sashe ba a saukar da shi gaba ɗaya a lokaci guda ba wanda wannan shi ne yadda aka saukar da alkur'ani kamar yadda Allah ya faɗa wa ƙur'anin farakna cewa wannan alkur'ani ne da muka rarrabe shi wajen sauka mai hmm? ya ta cewa wa ƙur'anin faraknahu لتقرأه على الناس daki-daki domin ka karanta shi ma mutane cikin natsuwa lokaci bayan lokaci mun kuma saukar da shi ne lallai yanki-yanki manazallahu tanzila hakanan Allah maɗaukakin sarki yana cewa فقال الذين كفروا لولا نزل عليه jumlatan جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كافري سنة شوى دمي بأسوكر مثلا للتافة النم جملة واحدا با معنى أدنقله أسوكي أوجه قدا لوكشي قدا با الله يشي إيه دقنقم مكي حكا من يحكا النيل لنثبت به فؤادك domin mu tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin halaye na tsanani to sai daga cikin hikimar tanjim ɗin alkur'ani wato saukar da shi daki-daki shi ne a kwantar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam a rarrashe shi duk lokacin da ya shiga cikin bakin ciki na ƙaryata mutanensa wanda sun san cewa shi mai gaskiya ne amma da ya ce musu ya zo musu da sako daga wurin Allah suka fara karyata shi to wannan in an saukar in suka yi masa wani abu wanda ya kwalar da shi wanda ya bakanta masa rai sai a saukar masa da ayoyi wanda za su kwantar masa da rai haka haka ya ci gaba da da'awa din har dai aka cika alkur'ani din Allah ya ce wa rattalnahu tartila malamai suna ambatan hikimomi da dama na wannan saukar alkur'ani daki daki gashi na alkur'ani ya faɗi wannan don tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu domin yin tarbiyyar mutane a hankali shine litaqra'ahu 'ala an-nasi inda an saukar da alkur'ani nan ka cokam a lokaci guda ba zai yi sauki wajen koyar da mutane ba ba zai yi sauki wajen aiwatar da shi ba a aikace shi ko an saukar da shi ne domin hukunce-hukuncen da ya kwanza a aiwatar da su a aikace wannan shi yasa ya zo daki-daki idan wani abu ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai fahimtar da mutane kuma ya aiwatar musu da shi a aikace da haka ya yi tarbiyar al'umma din abu na uku malamai suna cewa saboda tarbiyar al'umma yana bukatar sannu-sannu da haka aka saukar da alkur'anin shi ma sannu-sannu sannan saboda ana son ya zanto an haddace wannan alkur'ani in an saukar da shi gaba ɗai a lokaci guda haddasa tana iya wahala sannan domin mayar da martani makafarai wala ya tunaka bi masalin illaji naka bil haƙƙi wa ahsana tafsira yayin da wani abu zai sauka mashirikai su karyata ko su faɗi wani abu ko su dawo wata shubuha sai a saukar da aya wadda za ta warware shubuhohin nasu kamar yadda dai wannan surar ta sauka yayin da waɗannan gungu na nasara suka zo da shubuhohi suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen maganar su Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya waɗannan ayoyi domin ya warware duka shubuhohinsu da guragun dalilai da suka kawo domin nuna cewa annabi isa Allah ne ko ɗan Allah ne ko kuma a ɗayan uku ne a nan da Allah ya yi nassi a kan cewa nazzala alaikar kitab malamai suna cewa Allah madaukin sarki ya yi nassi a kan wannan ne domin ya nuna cewa ni'ima ce ta musamman akan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai taba akan al'ummansa shi yasa ya fito da wannan da ɗin tabbaisi din nazzala Allah din nazzala alayka Allah ya sassaukar maka da littafi a wadan wuraren, Allah yana cewa anzalna ilayka wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhim a wani tsorarin kuma yana cewa nazzala alaika bambanci tsakanin ilaika da alaika alaika tana nuna cewa daga sama aka sauko da littafin nan ma'annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana tabbatar da sifatin al'ulu na Allah madaukakin sarki amma ilaika tana nuna gaya wato inda littafin ya isa da ya sauko ya isa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu ma Allah yana cewa ya saukar mana musulmi yana cewa ya saukar mana da wannan littafi walaqad anzalna ilaikum yana ne a cikin suratul baqara da muka karanta ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun yana cewa man saukar muku man saukar muku amma mu an saukar mana ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine ya wato ainihin isar da saƙon zuwa gare mu ko to wannan shine bambancin da alaika da ilaika alaika na nuna uluwi cewa wannan littafin daga sama zo kuma a lokaci guda yana nuna ɗaukakan littafi ɗan da ɗaukakan wanda ya saukar da littafi ɗan sannan ilaika yana nuna inda littafin ya isa wanda aka saukar masu da littafin annabi sallallahu alaihi wasallama ko al'ummarsa ta hanyarsa nazzala alayka alkitaba bil haqq ya saukar maka da littafi bil haqq alkitab din shine alqur'ani ne girma dai ne daga cikin sunan naki na alqur'ani Allah yana kiransa alkitab kamar yadda muka gani a cikin suratul baqara alif lam mim zalikal kitab alkur'ani yana da sunan naki kamar yadda yana da siffofi da yawa tana iya za mu samu wani gaba mai magana akan yadda ƙur'ani ya siffanta kansa siffofin da ƙur'ani ya ba ma kansa ɗaya daga cikin sunan nakin alƙur'ani da shi ne wannan alkitab ana kiransa alkitab bi ma'anar maktub wato rubutaccen littafi alƙur'ani rubutacce ne a wurin allah madaukakin sarki innahu لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وتؤتكم اللوح المحفوظ ألا يربط القرآن أو النم ولكن للتافين وانديك ربوتته حكنا أكرشان سورة البروج من كتاب كافر في لوح محفوظ na'am wato ya sarraha inda ƙwar'ani yake kenan hmm? cewa yana cikin allauh al-mahfuz rubutacce ne a wannan bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz sannan mu ma gashi nan ai muna rubuta shi ko ba haka wannan shi yasa ake kiransa ko ya kira kanta al-kitab al'imam muhammad abdullah daraz a cikin littafinsa annaba al'azim ya faɗi cewa alƙur'ani ya kira kansa alkitab tun kafin a rubuta shi domin kafin mu rubuta shi ke don ya yi ishara da cewa Allah yana son ya zanta rubutaccen littafi domin a kwaɗaitar da mutane su rubuta shi Shita duk lokacin da wani abu ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayar ma katabatul wahyi masu rubuta wahyi yace su rubuta tun yana a ɗaiɗaikon abubuwan rubutu har aka zo aka haɗa shi ya zama ya zama littafi to ana kiransa qur'ani ma saboda ana karanta shi saboda daga qara'a ne qur'anan to Allah ya ce nazzala alaykal kitab Allah ya saukar maka da littafi wanda ake rubuta shi bil haqqi da gaskiya anan bil haqqi malamai suna cewa yana daukan ihtimalat da yawa na farko da gaske ne Allah ne ya saukar maka da shi Allah ne ya saukar maka da wannan littafin da gaske raddi ne kuma ga duk wanda yake ƙaryata saukan wannan littafin. ko yake jingina shi cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya kirkire shi ani am yaquluna tara bari dai cewa suke wai annabi ne ya kirkire wannan littafi din to ba shi ya kirkire shi ba an saukar masa shi ne kuma Allah ne ya saukar masa da shi haka abin yake da gaske ko kuma bil haqqi yana nufin multabisan bil haqqi yana tare da gaskiya yana cike da gaskiya komai nashi gaske ne duk abin da kaga a alkur'ani duk statement da alkur'ani yayi to gaske ne idan ya bayar da labari to labarinsa na gaskiya ne ba tatsuniya ne na mutanen farko ba kamar yadda waɗansu mashirikai suka yi alejin. suka riya cewa kalu a tafirul awwali na ta taba ha fahiyar tumla alaihi bukratan wa asila cewa kirkirar labarun gabata ne mutanen farko ake masa shifta safiya da barice a'a gaske ne duk abin ke ciki duk labarin da ke alkur'ani gaske ne ya faru ne haka yake ƙur'ani ya saka shi haka duk wani hukunci da ke alkur'ani to gaske ne in aka bi shi to an ba gaskiya shi yasa Allah na cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin mahalicinka Allah madaukakin sarki sun cika sidqan wajen gaskiya alwai suna cewa abin da ya shafi labaruruka kuma adalan adalci ne sun kai makura wajen adalci malamai suna cewa abin da ya shafi hukunce hukunce haka nan waɗansu malamai suna cewa nazzala alaika alkitaba bil haqqi al haqqi yana nufin ziddul kadhib qur'ani Allah ya saukar maka da shi gaske ne littafi ne gashi da gaske ba abu ne da ake faɗa amma ba za a iya zuwa a nuna shi ba a gashi nan reality ne hakika ne tabbatacce ne gashi to duk wadanda abinda malami suke faɗa gaske ne ƙur'ani haka yake Allah ne ya saukar da shi da gaske kuma gashi nan tabbatacce ne yana nan bai gushewa sai ran da Allah ya ga dama ya ɗaga shi sannan duk abin da ya kwanta gaskiya ne kuma hukuncinsa shine wanda ya kai koli wajen gaskiya saboda ka bil ta kunshi duk waɗannan ma'anoni ɗin. Allah ya siffanta wannan littafin cewa littafi ne da ya sauko a hali na alhaku gaskiya siffa ta biyu ko hali na biyu musaddiqan lima bayna dai yana mai gaskata abinda ya gabace shi musaddiq mai gaskatawa yaya alkur'ani yake gaskata abin da ya gabace shi abin da ya gabace shi ana nufin na littattafai yadda yake gaskata su ta hanyoyi ne da dama daga cikinsu littattafan da suka shuɗe sun bayar da labarin cewa ƙur'ani yana nan zai zo kuma wanda zai zo da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai gashi ya zo kaga ya gaskata su kenan ko sun an faɗa a cikin littattafan farko cewa za a yi alkur'ani kuma sai ga alkur'anin ya zo kaga ya gaskata su abu na biyu aƙidun da littattafan nan suka kunsa wanda ba a canza su ba ƙur'ani ya zo da irinsu ya gaskata kwantan ɗinsu magana akan bautan Allah shi shi kadai magana akan kyautata a halaye wajen zamantakewa waɗannan abubuwa ƙur'ani ya ambace su kamar yadda littattafan farko sun ambata babu shin karo tsakanin alƙur'ani da waɗancan littattafan kaga kenan ƙur'ani ya gaskata waɗancan abinda da ke tattare da wannan na uku ɗin ƙur'ani yana gaskata cewa waɗancan littattafai ɗin saukakkun littattafai ne ma'ana kamar yadda shi Allah ne ya saukar da shi to su ma haka ne Allah ya saukar da su ma'ana ya hukumu bi sidqi tilkal kutub ƙur'ani yana hukunci da cewa Allah ya saukar wa annabi Musa da wani littafi sunansa saura wannan gaskiya ne Allah ya saukar wa annabi Isa wani littafi sunansa linjila wannan gaskiya ne ya saukar wa annabi Dawud littafi sunansa zabura wannan gaskiya ne waɗannan fuskoki guda uku su ne fuskoki da suka fitowa fili a zantuttukan malamai na yadda alkur'ani yake gaskata littattafai da suka gabace shi al'imamun razi a ƙarƙashin wannan yana cewa siffanta alƙur'ani da cewa musaddiƙan lima bai na yadai yana nuni a dunkule bisa abubuwa guda biyu masu mahimmanci na farko yana nuni da cewa littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su duka abu guda ne ma'ana saƙonsu iri guda ne tun da ƙwar'ani yana gaskata su su ma suna gaskata juna kenan ashe shari'ar Allah usulin guda ɗaya ne abinda aka saukar ma annabi adam shi aka saukar wa annabi nuh shi aka saukar wa sauran annabawa wahayin da Allah ya yi wa annabawa a asalinsa duka guda ne sannan abin da ke na biyu shine ashe nan addinin Allah tun farko daman guda ɗaya ne Shi ne musulunci inna addina 'inda Allah al-islam shi ma yana ɗauka daga wannan cewa in ƙur'anin da annabi Muhammad ya zo da shi yana gaskata littattafan da suka gabata to ashe abu ɗaya ne a cikinsu kenan ashe addinin guda ɗaya ne addinin annabawa duk guda ɗaya ne sannan abu na ƙarshe da ake ɗauka a nan shi ne cewa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa ne ya zo a ƙarshe to duk wani abu da ya zo a addinan da suka gabata wanda ya saba mata to ba gaskiya ba ne saboda shi yana gaskata littattafan ne to in an samu wani abu yanzu wanda ya saba ma Alƙur'ani a cikin littattafan to ƙarya ne waɗansu ne suka sa baya cikin littattafai ɗin wannan kuma shi ke ba mu aƙidar da dukkan musulmi ya yarda da ita wanda Allah ya ishara a kai a alƙur'ani cewa ƙur'ani ya shafe duk sauran littattafai da suka gabata wa anzalna ilaikar kitaba, musaddiqan limabai ne yadayhi min alkitab wa muhaiminan alai, ma'anan wa muhaiminan alai. shine yana hauhawa akan sauran yana tabbatar da na tabbatarwa ya kore na korewa don haka bayan zuwan alkur'ani mai girma kamar yadda sheikh muhammad abdullah dara zai ke cewa wannan musaddikan kallima bai ne dai ke nunawa cewa duk wani addini duk wani littafi da ya zo kafin zuwan alkur'ani mai girma to alkur'ani ya dakatar da aiki da shi sai dai ka zo ka yi aiki da alkur'ani idan ka yi aiki da alkur'ani ba ka rasa wancan ba saboda duk abin da ke can ɗin na asali yana cikin alkur'ani amma idan ka ƙi imani da alkur'ani to wancan ɗin ma baka da tabbas shin kana rike da asalin ne koko da taharif ɗin ne da Allah ya bamu labari cewa yahudawa da nasara sun cancanza a littafinsu shi ne ma'anar musaddiƙan lima bai na wannan lima bai na irai na abin da ke gaba gare shi Allah ya dunkule shi a nan an an ce ma bai na yadai za abin da ke gaba ke ba hmm? yanzu in kana tafiya abin da ke yadda hannu ba ne hmm? to hannu a biyu abin da za ka cin mata hmm? a in ka rika hannu yana gaba ne da ke ko to wannan kamar gashi yana tafiya ne kai kana zunsa wani yana nuna cewa su sun shuɗe sun tafi ƙur'ani ya zo a bayansu to yana nuna cewa dukkanin littattafan da Allah ya saukar to ƙur'ani yana gaskata su amma yana nassi akan waɗansu daga cikinsu saboda imma lura da sababin nuzul ɗin ko lura da mutanen da annabi yake a rayuwa da su shi yasa sai ya ambaci guda biyu a cikinsu yace wa anzalat tawrata wal injil kuma Allah shine ya saukar da at-taura shine ya saukar da linjila anan kun ga yayi amfani da anzala ma at-taura da linjila alhali ma qur'ani yayi amfani da nazzala anan malamai suna faɗan wani abu kuma da yawan su haka suke faɗa kamar da muka wuce cewa nazzala tana nuna an saukar da shi Eh, daki daki to anzala suna sha suna dafa an saukar da shi jumlatan wahida a lokaci guda wannan shine abin da mafiya yawan malaman mu a tafsiri suke faɗa har ma a littattafan aqida cewa irin su attaura taura da linjila an saukar da su ne kacokan a lokaci guda su zabura hmm, su Suhufe, ibrahima wa musa da ma duk waɗanda Allah bai sanar da mu ba na littattafan da ya saukar to amma an samu kaɗan daga cikin malamai da suke challenging wannan magana cewa su ba su ga hujja akan wannan ba kuma bambancin larabci na nazzala da anzala ba dole ne ya bayar da wannan ba duk da mun ce nazzala tana nuna takuya kuma takuya tana nuna takfir Hmm? cewa an yi abin da yawa kenan zai zanto lokaci bayan lokaci to amma ba nassi bane akan cewa duk inda aka ce nazala to ana nufin wannan to ai alqur'ani ma Allah ya yi amfani da anzala ma alqur'ani suka ce to anan ya za mu ce kaga hmm? wa anzalna ilayka dhikra ba kaga ai bai ce wa nazzalna ba anan akwai inda ya wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay ko shi kansa inna anzalnahu fi lailatul qadr yace ai ko bai ce inna nazzalnahu ba Hami hmm? wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakati yace anzalnahu so yayi amfani da duka biyu din masaukan alqur'ani da nazzala da kuma anzala hmm? to gama inda ayatul furqan inda ya hada da nazzala da kuma jumlatan wahida laula nuzzila alaihi alquran ne laula menene nuzzila ilaihi alqur alaihi alquran jumlatan wahida wannan shine abinda abu hayyan ya i'tirazi ma az-zamakhshari da shi az-zamakhshari ya faɗi wannan kuma malamai sun bi shi akai cewa nazalata tufidu tanjim anzala kuma tana nufin an saukar gaba daya shine abu hayyan ya ce to a gashi Allah ya yi amfani da nazzala na suna cewa don me ba a saukar masa ba idan da nazzala tana nufin saukarwa daki daki ne to don me kuma za su je jumlatan wahida ai da bisa wannan zancen da Allah zai ce ya kala na kafaru laula unzila ne hmm? alaihi alqur'anu jumlatan wahida amma ya amfani da nazzala alaihi alqur'anu jumlatan wahida shi ma arrazi bayan ya faɗi wannan abin da malamai suke suke faɗa sai shi to amma wani yana iya kawo itirazu da irin wannan aya ne Abdahir ibn Ashur a ƙarshe a wajen tafsirin sa na wancan aya na suratul Furqan yayi dan magana mai tsawo da yake nuna cewa a tarihin addinai mukaramatul adiyan yace ba a san wani littafi da an saukar da shi kacokan a lokaci guda ɗaya haka anan nan wajen da ya zo magana bayan ya yi taujihin nazzala da tab'if ɗin nan sai kawo maganan ah, malamai sannan daga ƙarshe ya ce banda itirazin da abu hayyan ya yi to shi ma yana da ƙari ya ce ƙarin da zan yi wa azidu anna taurata wal injil nazala mufarraƙaini ka sha'ani kulli ma yanzu ala rusuli fi muddata risala wa huwa al-haq iz la yu'rafu anna kitaban nazala ala rasulin duk'atan wahida yace bayan cewa Allah yayi kawo nuzila alaihi al-qur'an da jumlatan wahida an hada tsakanin tad'if da jumla wahida yace shi kuma yana ƙara cewa at-taura da injila wanda Allah ya amfani da anzala masu anan wurin yace sun sauka ne su ma a rarrabe yace kamar yadda dai haka yake a tsarin saukar da saƙonni ga manzanni a lokacin manzancinsu ya ce wannan ita ce magana gaskiya saboda ba a san ba wani littafi da ya sauka ba wani annabi ka cokam ɗinsa gaba ɗaya a lokaci ta wannan abu ne da yana buƙatar a ƙara bincike domin tabbatar da wannan ɗin wata rana muna tare da malamina Profesa Muhammad Kabir Yunus muna karanta al fi ulum al-qur'an wannan matsalar ta bujuro kuma shi ma ya nuna cewa ban da wannan abin da malamai suke faɗa na larabci ɗin, nanzala da anzala ba mu san wani dalili da ke nuna cewa an saukar da littattafan nan gaba ɗaya a lokaci guda ba ne in banda alkur'ani amma dai shine abin da malamanmu da yawa suke ibn kasir haka yake faɗa al-qurtubi haka yake faɗa ehm, malaman tafsiri dukkan mashhuran littattafan nan in sun zo za su yi magana akan wannan to abin da suke faɗa ka har malaman mu na gida irin su shehu usmanu irin su malam abdullahi na gwandu a cikin kifaya su du'afa sudan da ɗaya babban littafin eh, abin littafin da yi kafin ya yayi kifaya to a fa'i a sudan ya sunan ya kuma shirin yanzu duk abin da suke faɗa kenan to na faɗa mana wannan ne saboda abu ne da yake buƙatar a ƙara bincike shi ya malamin namu lokacin ya ce bai jalla ku je ku yi bincike akan wannan kamar maganin tsaharin nan ya fi gaskiya amma mu dai bi a bincika a samu wani dalili banda cewa nazala da da anzala to kuma na fara bincike akan wannan amma ban kai gaco na mainene ba amma dai abinda mafi yawan malamai suke faɗa kenan ah, wallahu a'lam نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل تو منيني التوراة منيني الإنجيل دون irin waɗannan abubuwa in sun zo mukan tsaya mu yi bayani dalla-dalla musamman abin da ya zo a alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da su in ba ku manta ba in mun zo magana akan A din alkur'ani muna yin wannan duk wanda Allah ya mace sunansa alkur'ani muka faɗi wani abu da kansa to anan tunda ana magana ne akan aqida ta littattafai za mu yi bayani akan menene at-taura mai ta kunsa menene linjila mai takwasa to mai ne alakar attaura da linjila da abin da ke hannun yahudawa da kirista yanzu da suke kira old testament da new testament in allah ya sai mu gobe za mu bayani akan wannan da fatan allah madaukakin sarki ya ba mu lada shi abin da muka faɗa wanda ya zanto daidai wanda muka yi kuskure allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay, so go with that,